alaikum warahmatullahi ta'ala wa Barkatu, al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon numba karshen numba tsakiyar numba to insha Allahu gashi na kuma dawowa da sabulin suratu yusufa na biyu wannan sabulu ne mai matukar tasiri da kyau da karfin gaske musamman akan hanyar arziki da hanyar tsari da hanyar tasrifi na kuɗi ga waɗanda suke ta maganganu akan tasrifi ko kuma 'yan kasuwan da suke magana akan kasuwa ta tsaya ko kuma 'yan siyasan da suke so Allah ya kawo musu jama'a ko kuma matar da take neman Allah ya kawo mata mijin aure ko kuma mutumin da yake kwangila yake neman Allah ya kawo harkokin kwangilan ko kuma wanda yake harkar furo party ma'ana sai da gidaje ko wani abu na fila yake so Allah ya kawo kuɗi. ko kuma mutumin da yake harkar zinari ka duk ga duk wata irin harka da mutum yake wacce yake so Allah ya kawo mashi buɗi walau mutumin na, a an rufe taurarin shi akan sihiri ne ko an rufe taurarin shi akan tsafi ne ko ko a matsala ne na maita ko ko a matsala ne na tsafi to insha Allah ga sai ga sabulu na suratu yusufa kuma wannan sabulu ne mai karfin gaske kuma mun kawo shi dalla dalla yadda za a samu saukin tambayoyi insha Allah ga yan uwa waɗanda suke nesa kuma muna godiya ga waɗanda suke mana addu'o'i insha Allahu ga wanda kuma suke kira akan abubuwan da muke sawa duk da insha Allah akwai tasrifai da sauran hanya da muke so mu kawo na zoba rohan insha Allahu muna fatan za mu zo da shi in Allah da zuwa bayan sallah musamman tun da mun ga yan uwa an hankali ya daraja akan wannan din insha Allahu za mu sa kuma tasrifin da muke ta maganganu akan za mu sa su abin da muke duba yan uwa kuɗin turare dan mutum bai ci ba bai kamata a ce kuma abin da bai taɓa gwada ba ya ɗau kuɗaɗen shi masu yawa ya sa domin sayan turare kuma ya bai da tabbacin abin zai yi mishi ko bai mishi ko ba zai yi mishi ba da insha Allah da takardar da muka saka mu a namu tabbacin in Allah ya damu mu ce don tunda nake sa takarda ni ban taba sa wata takarda da nake da kokonto akan ban gwada ba in samu wani shi kuma ya gwada da haka insha Allah muna kira da sauran yan uwa akan waɗanda suke shiru a gurin da Allah a daure a dinga magana kuma waɗanda ba su ba da wani abu da Allah a dinga daurewa ana cire wani abu karkare na abin da kake da shi wani shi ya zo nema a sa waɗanda kuma suke shiru gaskiya muna da matakai na cire mutane waɗanda kuma suke tura mana stika ko videos ko links ko wani abu to gaskiya muna da matakai sosai a kansu kuma insha Allah game da rashin magana gaskiya za mu fara cire mutane sosai gaskiya waɗanda ba su magana domin ba za mu haɗa ce ba za mu amfana da juna ba kuma ba za ka sa takarda ba ba za kuma a sa ka fito kai bayani ba walau godiya ko ko na gwada bai yi ba ko na gwada ya yi duk wannan abu ne wanda duk wani mai takarda mai son gaskiya yana da buƙatar shi domin hakan shi zai karfafa mishi gwiwa sosai wajen ci gaba da abubuwan da yake kuma ka sa abu a shiru ma'ana ba a gode ba kuma ba a ce an yi yayi ba kuma ba a ce an yi bai yi ba wannan yana nuna mutane ba su fahimci ma abin da kake ba duk da ina sa takardu masu tsauri masu kuma karfin gaske wanda wani lokaci na nan gida wani lokaci na asiyan wani lokaci na cikin laraba wani lokacin ma za mu ga har da da ya shafi yahudawa to ita dai ilimi duk wanda mutum ya gani kada ya ko kowanne yana da tasiri yana da amfani gare shi insha Allah wannan sabulu ne mai kyau mai karfi mai tasiri mai kuma kawo a jama'a da kuma buɗin harkoki insha Allah kada a manta mai magana da yayi dan karamin almajirin ku alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake malaka biyu ga maji dadin rawa a zaria wanda suke nesa da neman ƙarin bayani za a iya kira a 0813001069 insha Allah ga yadda sirrin yake da farko idan mutum zai aiwatar da wannan sirri na suratu yusufa insha Allah ana samun ranar lahadi mutum zai je shi ya samu nonon farar saniya mai kyau idan ya samu shi madaran nan insha Allah idan ya zo zai samu idan ya zo zai samu turaren zai dan samu turaren kamzul mal sai ya dan diga a cikin wannan nonon sai ya juya dogon roba nan da kuke gani nonon ne da kuma bunsun fadama na dan zuba ana dan zuba garin shi kadan a ciki to wannan yar gajerar kwalba da kuke ganin kuma pure zuma ne zuma ne mai kyau original to idan mutum ya samo zai zo zai ajiye zai rubuta suratu yusufa da suratul lambi ayi aya daya da zuma aya daya da nono to idan mutum ya yi wannan ya gama nan kuma ana rubuta wannan jar da kuke ganin ta izaja a ce ita kuma ake rubuta ta da tawadar zamaran da ma'uwardi ma'ana ta wadda zabarmari yana rubuta ta ne kafa 111 ɗaya farar layin nan da kuke ganinta ita kuma matai nasarullah ala inna nasarullah karib nasarun min Allah wa fatahun qarib wa mu'mini shi shine ake rubuta shi ma 111 idan aka rubuta shi mutum zai nade da jan zare wannan kuma mutum zai nade ta da farin zare to insha Allah idan mutum ya gama wannan to zai zo wannan rubutun da ya na suratu Yusufa ya wanke insha Allah to zai zo ya zuba shi a cikin sabulin salo mutum zai kawo kanwa ya zuba ana sa shi a cikin farin roba ne ba a sawa a cikin kwano ko wani abu a cikin farin roba kamar yadda kuka gan shi nan ake sawa to idan mutum ya sa zai zo ya kunna farin kendir din nan ya dora akan farin layin nan zai kunna jan kendir din nan ya dora akan jan kendir din nan to insha Allah bayan ya gama wannan akan shi zai buɗe sabulun ya aje murfi ana sa har sosan a gaba mutum zai kawo biro guda biyu wanda insha Allah duk wani abu da zai rubuta in yana yin sirri bai yi to ana rubuta wannan sirrin da wannan haka idan yana rubuta wani wasiƙa ya aika ma wani ko yana harkar gida ko kuma zai yana sainin akan abin da ya shafi sai da fili ko gida ko yana sainin akan abin da ya shafi kamfanin shi to insha Allah duk abin da ya rubuta da wannan birin wallahi sai ya tabbata kuma in na sayarwa ne sai an saya in na sainin ne sai an wannan sai an karba haka in wani kuɗi ne mutum yake so zai yi to insha Allah zai dinga amfani da birin ko rubuta jarabawa ko wani abu da ya shafi mu'amalar rayuwa haka saurare ni mana da Allah idan mutum ya zo to zai rubuta wannan a nan bayan sabulin salon mutum zai zo zai sa wuri guda biyu idan ya sa wurin nan guda biyu a ciki zai sa wannan zai samu naira kwandala ko sule ko sisi zai sa sannan a tsakiyar nan ana sa kan wasu da lalatawar miyagu ko saratawa na iska insha Allah to sai mutum ya kunna wannan kirda da insha Allah zai karanta suratu Yusuf ɗaya amma duk aya zai ambaci sunan in tsari ne zai ce Allahumma afizni in kuma neman jama'a ne zai kira ya mali ya nasu sannan idan ya gama da suratu Yusuf zai zo kuma ya kunna farin kirda dinnan shi kuma zai karanta suratu Lambi a shi ma ma da aya abin da ake karantawa kenan bayan mutum ya gama kuma zai karanta idan za a ɗari da goma sha ɗaya insha Allah to daga nan sai ya zuba sauran wa'annan mahaɗai idan mutum yana so ya samu manya-manyan kuɗaɗe ne to ana samun shi ma turaren ƴan misira sai mutum ya zuba a cikin sabulun sannan zai samu kuɗi kala-kala sai ya ɗan kona idan ya kona zai zuba a cikin wannan sabulun sai ya haɗa ya cakuɗa sai ya juya to ita wannan layar idan mutum yana so inda yake so Allah ya kawo mishi jama'ar da farko layar jan layar zai binne ta a gidansa. ɗaya kuma jan layar in yana da farar layar in yana da wallet ko wani abu wacce ATM ɗin shi da sauran wasu muhimman abubuwan su suke zai sa in kuma ba wannan zai je ya binne a kamfanin shi ko gidan shi ko kuma inda yake kan zinarin shi ko inda yake property shi ko inda office ɗin shi yake to insha Allahu. nan fa zai ga jama'a yadda za su dinga zuwa daga gabar da yamma kudu da arewa zai dinga mamakin kudaden da za a dinga tura mishi don gaskiya sau da dama mutum zai ga an tura mishi kudin da bai san wane ne ya tura ba zai samu irin soso haka soso gashi nan irin wanda soson da irin soson gidan wanka to insha Allah zai dinga wanka da wannan sabulin duk lokacin da ya wanka kamar na sati biyu zai ɗauki soso ɗaya sai je ya samu randa ko babbar kasuwa sai ya je jefa to insha Allah zai dinga ganin jama'a da inda bai zato ba idan kuma mutum yana so ya mu'amala da iska ko rawa ne to zai ɗauki wannan soson sai je ya jefa a gidan tururuwa to insha Allah in dai ya kai gidan tururuwa ukun Allah da ranar na ukun Allah da rauhanin kowanne iska za ta zo insha Allah kuma za su yi mu'amala da ita wannan sirri tabbatacce ne mujarrabi ne haka kuma mutum yana so Allah ya kawo mashi jama'a ne kamar ɗan siyasa ko wani ma'aikacin kamfani ko banki ko wanda yake harkar saye da sayarwa to insha Allah shi ma inda yana kaiwa har gidan tururuwa na yadda tururuwa take shiga take fita haka insha Allah Allah zai kawo mishi jama'a ta inda ya zato da inda bai zato haka mata da ta rasa mijin aure haka wace take so Allah ya dinga fito da kuɗi daga hannun mijinta haka yar kasuwar da kasuwa ta tsaya insha Allah wannan sirrin haka yake da Allah a gwada wannan sirri domin a bamu labari don neman ƙarin bayani ana iya kira ma 081 3001